taimako bayan Allah eh, a yi taimako eh, a dinga taimako bayan Allah a dinga taimako bayan Allah a dinga taimako eh, a dinga taimako bayan Allah bayan Allah a dinga taimako ko ayi tima ko bayan Allah eh ayi tima ko bayan Allah eh ayi tima ko bayan Allah ayi tima ko ayi tima ko eh ayi tima ko ayi tima ko bayan Allah eh za mu gani billahi sai baka ne ah! billahi ne sai baka ne <laughs>